Ƙungiyar ɗaliban jami'o'in Najeriya ta bayyana goyon bayanta ga yajin aikin da malaman jami'o'in ke yi tare da yin kira wa gwamnati da ta gaggauta biyan bukatun da malaman jami'o'in suka gabatar mata. A wani taro da matasa da mata suka gudanar a nan Jos, shugaban ƙungiyar ɗaliban jami'o'in na ƙasa Comrade Prince Miafen ya shaida mun cewa jami'o'in ƙasar na cikin halin ni'yasu. Asu suna fadan future namu ne. gaskiyan kenan government ne sun yi agreement sun sa committee sun je sun duba agreement din sun yarda da agreement din sun promise cewa sun implementing agreement din har yau ba su yi komai ba so gaskiya shine asu suna suna fadan future namu ne kuma mu students muna goyon bayan asu sosai government su biya bukatan asu su gyara mana su accommodation namu su infrastructure namu in kun je makarantar mu yanzu kun gan cewa su wurin bayan gidan mu ba kyau wurin kwana mutane hamsin suna dakin daya da ya kamata mutane shida ne kawai su laboratory so gaskiya kam government su biya bukatan asu don asu su eh, su kira su call of strike din. Shi ko wani matashi Isa Musa yaro cewa yayi duk da shike haƙƙin gwamnati ne ta samarwa da matasa aikin yi kamata ya yi matasan su zama masu kishin zuci ta yadda za su taimaka wa kansu da kansu kowane matashi zai tashi ce gwamnati ce za ta bashi aiki wannan ba zai ba ya kamata matasan da ba su yi karatu ba a gwamnati ta yi kokari ta yi kiretin din wata makaranta wadda ta yi kama da a ce mata yi kama da prison dole in ka shiga kawai ba za ka fito ba sai ka koyi sana'a misali matashin da ya iya kafinta za ka aure da yarka ka kawo masa zai ma gado da kujeru ya caje ka misali dubu ɗari ya ga akalla zai samu dubu talatin riba kaga wannan matasin ba zai tashi ya tafi yawon faɗa da wani ba ko ba zai ɗan siyasa ba su kuma yan siyasa ba wannan bane a gaban su suna son matasa kullum inda za su tafi su ɗauki makami su ba su abun shaye-shaye a kama hanya ana ana zage-zage ana faɗa da matasa wannan tsarin ba haka yake ba ya kamata matasa mu tashi tsaye da haikan mu rike amana a junanmu ita ko hajiya mariya awalu da ke shugabantar wata kungiya mai fafutukar samar da zaman lafiya tsakanin mabiya addinai daban-daban ta ce mata suke shiga matsala a duk lokacin da wata matsala ta taso don haka suke kokarin tallafawa kansu idan kirasis ya faru mu muke shan wahala da 'ya'yan saboda abin da za mu nemo musu za su ci kuma iyayensu ba sa kusa da mu makarantarsu sun gama ba aikin yi mu kuma mata muna tare da su ba abin da zamu ba su to shikenan yaro idan ya gaji da zaman banza sai ya kama shaye-shaye ya kama fuda mutum ya kama abu amma a wannan kungiyar tamu sai Allah ya kawo mana wani fasaha da masalaha za akwai wata sana'a da aka bude wanda ana koya man shafawa sabulu turare keken dinki da kwamfutoci duka muna yin wa'annan kuma akwai ketirin eh, ma da ake koya wa mata yanzu mata idan ta tashi ta rangada miki saka ta rangada miki rigar dinki da zanin gado sai ki sha mamaki ke ma sai ki sa mai gida ya shi ma manjo Hamza Almustafa da ya halarci taron ya bayyana cewa matasa a Najeriya suna cikin halin kakanikayi alama ya nuna matasa suna cikin halin kayi da yawa rashin makaranta shaye-shaye rashin tsaro rashin samun alkibla rashin sana'a rashin aiki waɗansu maganganun nasu ma tamkar sabo ne sun gaji da duniyar ma shi yasa kaga abin da nake yi na ɗaya a haɗa kansu na biyu a yi fullo da hikimomi yadda za su samu aiki su samu martaba a matsayinsu na 'ya'ya kuma matasa na ƙasa zainab babaji murya amurka daga jos a najeriya